wa alihi wa sallam anala sahibolu anadu unkewolu anin menu bulatela taran silo noma fo la lakiralolu mo wa be assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi aramisaluŋo min kanyanta annabi sukuwo anola folo atilmu sabo sabofe shahru rabiin al akhir kilañimmala bayimbayo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sanji wiri kilin keme naani tan naani anin naani ñinan min kanyanta november karo atil tiltanni ni fe on the 17 2022 saŋo ala la maroto analam ana alam makoyo na alam mantabeŋo kaŋ mbe tenten na na koyindiro na programo to memmo bayanu adillati fadli arabi ala gayrihim والرد على المنكرين wala muka koyndiro ke arabol la fisamantiyala ye men soto kome a naata dalilol to ñamin kawo dalilol koyndi anin wa balantawo kuwoñin na shuubiyalu ani muluntañolu kawol la kuma kawoñinta ka tiña anin ka murundi bi insha allahu alaye wala ɓe kelan na kaca bunda saba ñawti bi idnillahi taala wala mu aljuzu athalith ti bi idnillahi taala uh, kaca tambila nga codiro kenun kambano la men yalon ka lonta fanin firsa yale la kibar tun kan anin ka faniya dabal dabal ka janjam fono kono anin ka kan wala molula kabirin nga ko pabar nun kaca tambila fanan na afintita aidiya mo dolfo men yalon ko ya kibaro fanye wadiyamolu menu a ye fo n be ne jaabilawo ñiŋ kiŋo kono de bara a wo mina fayyane. mentekele ñi audio to bi idnillahi taala iko kambano ko anan firiso ika konte ma tofo wotonte ma hanyile ya subhanallah yawo kumo fana nje fana mu fana firisa yalete akamulu nyama sanzam pura ala kullome yanon ngabe wanya katirin abe tinyaro men na puru mulu kana kalamota akefay nyimbundato sini wonte masilango puru kate tofo puru mona kukama momi lonka ya buka ne momi lonka ya buka balunde ala tare bulo foni sula ta wala den ko mari le nana yete mako ita le nana ta wala sinya jama ye mako amen jare ngol be senkan do ul kacal mine fayyal bi idnillahi ta'ala ka to ala tarikhu man fili ala tarikhu be tankarin aman fili bi aunillahi ta'ala la kala ko wanyar mole mole si hakil tuwar muslimi adino kono wonte tanati bari niŋ ye a je nko kambaanoo nte buka a tolu to fo nŋa nte neŋo nte neŋo nŋa tolu siifalu to na porogaraamo to niŋ te ŋa a tolu to fo wo tolu alla nŋa to kankula ali ye faramansa ali be tula de nka ali be lafiriŋ walla ali ye hubbu dhuhur aniŋ suhura ali be tula ten taala ali be tula la temma la la ala sonta bari mbe mbunda bunda dorone jaabele kay tandi kamba no la ko fane faniŋ so la ko ntebu ke tol tofo nganne ŋanneŋo siyandi kaatol sifa tofo wallahi malla finum fan ka bisi fon faŋol la kuwo raddi kaatu nte tara la ko to feɗaŋ alla ko kuwo labanta kelambul la ko kana filu madi be nu ñameŋ bari ngaje la ko Eh, votata bondalama ma ye lon kal pareta masala do la jakasindi la fon sina ŋa koyindi ka labo tulano a la faniya firiso me ye a lon kal ka janjam foño kono ka koyindi bari nte tente nawoto wo mena fansun koyindiro tol bi idnillahi taala uh, eh, mbaadi musilimolu mbaadi lamoyirlalu bimbita bundament walemu aqwalu ahli lilmi alwaridati fi hadihi almasala walemu lonnal la kuma kaŋolu min ye a nga ko ŋa wallel kafuñoma ka bo la kitabol kono ñiŋ masalatu meŋ be dendiŋ arabol la fisamantiya la folo folo sheikhul islam ibn taymiyata rahimahullahu taala ako eh, nko meŋ faŋo yeŋ jele kabirin fannin kewol ko ñel ka atula ka ñiŋ kumol men saata ne sheikh ke moye ñunu saata le aye ñunu saata nte la kumol men faŋo yano ko ŋa sata atul kabul alkamuru wallel ka watura nte wo kumolu sata le kabirin kartambila latil muwannin fula Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko ako fadlul jinsi kasiyo nyimfisa mante yandi la yasalzimu fadla shakhsi wokoto manke nyinte ko siyo molu kunkilina wala fisata sido molu kunkilina ako faruba habashi na habasha modo habasha mo kunkilinna niyamo habasha wala ethiopia ti tubabul safa abathin habashiniya ethiopia otumo ikavaye habasa jeba afrika le akofa rubba habashina asikeno ethiopia no do habasinko mo kilingo afdalu wasifi samantiyano le inda allah alaya min jumhuri quraish katam bi quraish la bolu kaf quraish kafola ni lafta nyin kumo jele sita la kitabo to iqtida'u sirat almustaqim limukhalafati ashab aljahim ala volume mujallad follow ala page leralo kemenani tallulu anin sabanjamu ibe nyin kumo tallaje cheikhul islam be tenten han kabi sambankumbo uh, karanfa ako ako bayyanna nga ko indiro ke anna tafdil aljumla ko ni e molu kafu nyoma ile sio ye fi samanti andi kafu ko itolle fi samanti ada arabolo ala aljumla katam mi modo sidol fanan kafu nyomola ni on fanan kafu nyoma la yaqtadi wa man yinfudi man yitandi tafdil kulli fardin kaytandi ko arabolo molu kunkilin nalal fi sata ala kulli fardin katan bisi kotaŋol fanaŋ kuŋ kilinnala ama woyitandi kama i ko ñammeŋ anna tafdila alqarni alawali koñiŋ mantola sentori folo ala karni folo kawol fi samantiyandi ala thani century fulanjaŋo moolu ti niŋ yewol fanaŋ be kafuñoma thani أن إنك فلان يوم مول سنتري كفنان في زمن تاني على الثالث كتم بسنتري فل سبن يوم فنان قرن سبن يوم لا يقتضي ذلك وفنان كتم من كين ينتكو menu be o century fololto wa karne fololto folol to wol kunkilin nal fisata ñin doluti wol fanan kunkilina ako bal akumotu je fil qarni thalith qarni saban jangumi yanon ko wole labanta katambi folwanin fulan nyawla molu beje man huwa khairun min fi saman tiata min kathirin min al alqarni thani katambi moolu la men balawto qarni fulan nyawto ni laftala ñin kumo jele sitada kitabo to yemen to la min haji sunnati nabawiyya ala volum mujallad nani jam ala page leralo keme woro ebe nyin kuma kan iba tallaje hani kabi samman kumbo me da hade abe tenten na ko waqad yujadu fil mafduli momen yalon ko ifisamantiya tele ta teleti itollati asisoto molu kono ifisamantiya ta menuti asisoto no ikono lede ma yakunu afdala min kathirin mimma fi mimma yujadu fil fadil misal fe ko arabol fisate tanol te bari itol fisate tanol men ta sikeno itol fisata wol men ti niye be kafu nyoma molu tarano arabol tanol konole min yalon ko si fisa arabu jamati comme bilal fisata arabu jamati nyamen ammar fisata arabu jamati nyamen salman al farisi radiyallahu anhum ifisata arabul jamati nyamen kama iko nyamen anna al anbiya ko annabi mulu alladhina minu laysu min al arabi minu man kanu araboti afdal wallal fanan fi zamantiyata min al-arabi mi arabul bela alladhina min yanunkun laysu bi anbiya imanka anbiya an imanka annabiy mut mo kotol min yanunko annabiy annabiya lil moti bari man manka araboti wallal fisata arabul mengoment arabo mengomen wallal fisata de men manka annabiy mut o kayitanni ko annabiya molu iman fisa arabo men to mo kilinnati walam kilanyima muhammad sallallahu alaihi wasallam katati mo annabi molete ako walmuminuna liman yamolu almuttaquna min silata alala min gayri qurayshin min yanon koye manke qurayshin koloti afdalu itollel fanan fisamantiyata min alqurashiyina katanmi qurayshin kolu la alladina min yanon ko laysu mithlahum wolmanke kome itol ɓe ñamen ala ñasilawo to fil imani limaniya to wa taqwa anin ala ñasilawo to wa kadhalika almuminuna almuttaquna min quraysh akobare quraishi limaniya molu menu fanan silata alala ala ala ñasilanna molu menu ma limaniya molu ti من قريش قبل قريش كون وغيرهم أن يتنوا الأفضل ولا الفنان في زمن تياتده ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى كتم مول منو إتول الفنية والدن ليمانياتو أنين ألنياسلانتو من بني هاشم كبو بني هاشم قابلوا مولكم أكو فهذا هو الأصل المعتبر نينا ملا سيلوتي ميالون كويكا ولا كنتي مولي ولا متى في هذا الباب ينبنداتو دون من ألغى فضيلة الأنساب آه، ممن كان ينتكو bari moolu men ye non balanta ka fo ko dambewolu ta ñootilo walla lasilolu mutlakan ka balaŋo kan ka balaŋo la feren fereŋ wonte woti a ko duna man na aniŋ fanaŋ moolu la kumo ka bayiro ke men ye ko itolu yamira anna allaha taala ko ala de yufadilu linsana ka adamadiŋo fi samantiyandi le binasabihi ala dambewo doron na de ala man huwa mithluhu fi limani wattaqwa ka tambindi moo la meŋ ye ko aniŋ wo be kañandin ne limaniyato ani ala ñasilawɗo fadlan amman huwa adamu imanan wa taqwa awa fa kila alqawlaini ñin kuma kam fulol ɓe minu balanta fisamante andirola ani min yano koye kallanda tambiro ke jeye hata on ñun ɓe mu boyolati de wa huma mutaqabilani ñun mu kuma fulalte menu mankili ɓe tili nin ñoola ɓe tankamurin ñoye bal lfadilatu binnasabi fadilatu jumla akoni ko fisamanteya dambe wala karola womu wo dambe wo molu mu melalati niye kafuñoma والفضيلة بالإيمان والتقوى بل في سمنتيا ميالنكم موكا سوتو الإيمان يا صابو لانين على نياسيلان فضيلة تعيين وتحقيق وغاية ومو في سمنتيا لتمن بدن مولكم كلنالا أني من بتونياري أن ومو كركرة كولا فنانتي ني لفتن جلستا من هاج السنة alvolum mujallad nani jamu page leralo keme woro anin page saba jamu e benin kumo tallaje Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala uh, karanna ba karan fale mati sabban kumbole mati lan man fode bale mati sako hadithu bundatu afanan kuma tako ako fathabata afela sabatita kwenye sabatita anna al-islama kwa muslimi ya dino ya wa yadhillu min silmiya dino ka kotota aka bunya soto anin ala kofanan fanan ka ji bi izzi ahlihi nala molu muslimiya dingolo muslimolu kotota ta nyame muslimiya dino ka kotota wol nyama wa dhullihi anin musulmi muslimiya dino ni tuma min na muslimolu doyata ise muslimiya fanan jala koyji sawa'un kanu araban aw ajaban wa muslimol keda arabol leltiban walle keda arabol tanol lelti أكو ولا فضل لعربي أراب كنكل ناما في سمن تياسد على أعجمي كتمي أرابو تانو كنكل نانا إلا بالتقوى فنامنك على نياسي لوتي ابن يودا نجيل أكو فاللهم إتماري ألو أعز المسلمين بيدان لدوك ريسي مسلمون إسيك بركين توتي إسيك بونيا موتي إسيك كتتا مولتي وألهمهم الرجوع إلى كتابك بيدان لفنان إسي مرندي isiñin soniyan ndiye kañin ɗum i kono ke murundiɗa kitabo kan min mo alqur'anul karim ti wa sunnati nabiyika ni la annabi mora sunno kan hatta taizza bihim l islam ku ko muslimiya dino eh, ase muslimo muslimolu ase koto tanne asi muslimiya dino koto tanne ako bayda o ɓe anna dhalika ko fanan min yajeten la yunafi wata balandiro de an ya yakuna jinsul arabi tandi ko arabu la nono walla arabu la siyo afdala walla alfisamantiyata min jinsi sa'iril umami katambi manto koten walla siyolula bal akumotuji hadha yemin jaten huwa alladhi u'minu bihi ntabe laari wa kumo nyine la sheikh albani la kadiya bade ako arabo la siyo la fi siyasi koten walti ako walam kuti atefan jato be laari men wa a'taqiduhu adum mbedan keneyari wala fananna wa adinu allah bihi adun omo dinal tide me yalon wala wa in kuntu albanijan hanna tara kon temu albania lolati de manke arabuti fa inni muslimun barinta muslimu la mun wallahi alhamdu tantobi alay dhalika yawmin jatan li anna ma dhakartuhu ngani min satatin min afdaliyati jinsi alarabi kaitan ko arabu la siyo ni be kafu nyoma walla alfisabantiyata huwa alladhi alayhi ahlu sunnati wal jamaa wani wonemo dankeneya koti anin tarambulote sunna ɗum kewol ɓe lorin men dullo wa yadullu alayhi majmuatu min al ahadithi aɗum haditha jama men ka woyitanni walla hadith o ya woyitanni alwaridati menu naata fi hatha babi wa bundato minha be o hadithol kono qawluhu sallllahu alayhi wa sallam kilañimmala kuma kan inna allah stafa min waladi, isma, min waladi ibrahima ismail واصطفى min waladi isma'il bani kinana واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نيل افتعل نكم وجل سلسلة الأحاديث الضعيفة على فولوم مجلد فولو على بيج ليرال وكمسبة أنين سبنجو إبن نكم وطلجي نكم من ساتدين تمندو دوسا فبرباكمو ite kam men satade mo kewol lakkumol len ha man bala bar mo koyol men yasata manke ko be mo arabo te ngali albani la kumomo e janne albani manke arabo te albani mo tubabol ta bota albania la ha west europe abota jela western europe fulan nyawo arabo ol fon tano ye nyim fole ko de hani na mo fin du mo fi ko dole nyim fole de la lonnal kono alhaj malik si niya fo gambia ni senegal momen ma mai walla sako na kundato imala e ko mai ma mai wata siyala malik si hanna tara la mati la ko man nokunde a dia diyamata nyim bundatu la ka arabu la fisamanteya i tandi ali lamay malik si mun tolu mo mofiŋo le ti nyom africano la senegal di ngole mati ala su do de ala su ko nya ko fal arabu khairu unas thumma khairuhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayruhum akofa alarabu arabolo khairu unasin itolle molbe fi samantewti thumma waqala khairuhum anin men fanan fi sayatawul fananti arabul kono ni arabul kafu nyomay ni modol arabul lel fi sata modol arabul fanan fangol damma ni fangol dammal kono jube thumma khairuhum وقول ثم خيرهم وقول أراب الفنان فانكون في سمنتو قريشهم ولم قريش قلت وهو كلا نما صلى الله عليه وسلم نيات فنان كوجوبي فيهم قريش قلقون خير خيرهم ولو فنان كون في سمنتو في سمنتو لم كيلات ني قريش فنان بيجوبي من في سادة قريش قول فنان بيدي ولم بنو هاشم تي ولم خير خيرهم ني بني هاشم فنان فنان بيجوبي ولم من في ساتي بيد ولم كلا نما محمد صلى الله عليه وسلم ni lafta yin su ko jele sida khilasatu dhahab fi sirati khayr al arab ala page leralo muwannin saban jango e yin kuma kan ibatar laje to yarafon arabu la fi samantiya sabatita al to a sabatita hadithol to a sabatita atharu salaf a sabatita aqwalu ahli al ilmi lonna la kuma kan to a sabatita hani su ko la la su ko to ni wo bata je mihwaru thalith kacala bunda saban jango bayanu qawli shu'ubiyyati wa ahdafihim min madhhabihim shu'ubiyyul min yalon kai ka arabolu datun jawya ikene bula arabolla ikabula arabolla kenen adum be mol hakil tun la de arabolu ni men ka arabol ne te mari la nendiro jam fatale de wallahi tala diro jam fata ni mai arabolu nen ya sahibolu nen ne nin nen ya neŋ ye kiilañiŋ ma muhammad nenne ne sallallahu alaihi wasallam ye a la buŋo duŋ kewolu ne kaatu araabolu lel do saba e bar sake mon en tolbe arabol la makanta man kila foje man sahibol foje ko man nin kolle liya de adu ila kumo sahiyate ko te sataw be nenna hika ko bar alkalo date je fa kalo man tan sataw ko oto muslimo la al hakilo to arabu ne ngoto de ngara mo do nana yin satanye birin kana karan la jang الشيخ محمد الأمين biringa min hasoto min ajan karola e kuma kilin fanyen hakilo man bana akonye ko baake mo bita karola nyun lanto de nko ha akonye ko hakilo to de kana bula molu kono menu ka arabolu nen ikene bulela akonye ko birimbe karan kan tuma men na je madina akonnga molu menu je nyaala e ka arabol nen mam moje wol kono meya kututey mam moje kono fana men barakata kabirilum men nayin kumo fo o kumo dun tan na baake ay masilandi berin nata janga e men fo wallahi ngajele mfana nga molu men jajang e <clears throat> ka ara bol neng mam mo jawol kono men fana ko tu teyde ni na dindi ya nyaaw nyaaw oto baadi muslimono nin tolbe diya mala molu la menu ka ara bol dato njawya ndol man tara mo fingolo anim fen me molu lella jam men yaalon ka be siri muslimono kamma kela dino tinya anin ka muslimono tinya iben tin ala silo men na iti nan na dino kan directe de ye newollo na dino la bari ibe nam nyemen na wolemo arabo la karola ibe na nyewo ma fa wolela bawo arabo la nyen dino futa ni yadu nyobulu fa futa tan tol fanamma e men yalo ngo wolele kila ma ko sallallahu alaihi wasallam fa la nyen dino futa tan ma dunata kila be arabo lel kono ni en tol jutin ni arabo le ye ken bulu mo kurolte mo kalanta wolde kenyanta wolde yen na dino la pocho pocho mbulu ye wala fiyandi mbulu yake ku kalanta wolde شعوبية البلا فرين يلالد بركن الطعن taanu fi والطعن في taanu fi في المسلمين taanu فرين ينا كان مسلمي بوچو بوچو كان مسلمي نين انين كبتر imaje mo fiŋo doolu ndesan woliya dati kabula musilimiya diino la alama ala ye kulu wo shuubiyolu men ye lon ko ke baŋ arabol la fisamantiyato ka arabol daton jawya ka horomanta ya tili walla madhabo mu mu ne i be نقول إن الشعبية والشعبية مذهب ومتارم بلوتي من بلوري على إنكار فضل العرب أراب الله في زمن تيا قبلنا له والدعوة إلى بغضهم أنك مول يريكي سوس لأراب كونغو كان أنك أراب البطر قال حرب الكرماني رحمه الله حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله رحمهما الله أكو أكو الشعوبية نيام الشعوبية له وهم ومولد أصحاب بدعة والمبدان ننك واللتدئ yaquluna kanyina fako al arabu arabu lude wal mawali nin jonkun nan kolu indana ntolu yawode wahidun ibe kilin imanyo dan fenna la yarawna lil arabi lil arabi haqqan ibukaje ko arabu li hakele soto molu kande wala ya'rifuna lahum fadlan ibukaje ko arabu li fi samantale soto yalon sirifol mu arabol sirifol be arabu lel kono sai ni baranta arabu la fi samantale ke balanta sirifol fanan na sirfu yalale bawo silfiya memu albayt nabi sallallahu alaihi wasallam kila la bodun kewlo walla bodun kiyama fanzum fi samanti alt min arabul fanan be mawsato ita balanta ku jamal wala yuhibbunahum ibuke kanu fanan bal akumu tuje yubghiduna al araba ka arabul konne wayadminuna lahum al ghilla iskunnanti ya bul tafundi arab mabu araboliye wal hasada anin hasidiya wal baghdata anin konkensan fi qulubihim isonnamol kono ako hadha qawlun qabih wallau kuma kama me kafu arabul kon qawlun qabih wa mu kuma jawbalati kuma mulun jawda mulun jawrin ba kuma mulun jawrin ba ibtada'ahu rajulun min ahli al-iraq molan nanay wa kuma bidan ma fonyo fe ayabato tay min ahli al-iraq kabo iraq kolo kono wa tabi'ahu nafarun yasir bar modantan nana tabulana o made fa qutila alayhi nata fala wa kulum bali ashabula ni lafta ñiŋ kumoji la sita masailu harba ala volume mujallad sabanya wala page leralo keme kononto tan sayni nani jango ibe ñiŋ kuma kaŋo i b'a talla je وقال أيضا حرب بن إسماعيل الكرماني بكما لكوتي كداكو وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه الأجناس أكو ها مودو للسوتو تدي منو كو fi tiyaman tara siyalu temade de wa hadha qawlu ta'ifatin min ahli al-kalami nam menyin kuma kan kuma kan fulanya wani shaykhul islam min temi la kuma kona moti shaykhul islam ko wa dhahaba ta'ifatun modollen soto kafo dolu wal tata je ko ila adami tafdhil bayna hadhihi al-ajnazi komen siyalu damal tema fi tiyaman tara je be kan be kanyan tale nek adu man ningol ya fle kon kanyanta ta tekitente tekifanan tekin tejede وهذا قول طائفة من أهل الكلام نمكما كنت من يالنكو أهل الكلام بدن بدنك ولا من يالنكو يلا مذهب ولو ديامو لكن داجا ديامو يالنكو يكا دليل التجي إدن كلمو أني لحكيلو ليمي تني بدنك ولو يدلوك يلا كولو لك والكونو كفو صوتنا كالقاضي أبي بكر كومي كامي قاضي أبي بكر بن الطيب الباقي لاني دول زاف لاني وغيره أنا تنولو أقوى هذا القول ينكم من جدين يقال له يكافول مذهب الشعوبية ولم الشعوبية ولم الشعوبية لما تلا لتاروتي وهو قول ضعيف كما كلام فرنبا من أقوال أهل البدع كبو بدع ننكيو لكم ولتيمنفو كاتو دليل الأول الوالي كما بسيط في موضعه قومن نو كموني nga werendende ñame nga kono fanundi nga sata dinkira mento ni tata min haji sunna walla majmu' al-fatawa على فول مجلد فولو على بيج ليرا لو كمناني تلولو أن سبنجمو إبن يكمو تلاجي نيو بتجي أهداف الشعوبية التي يسعون لتحقيقها من وراء مذهبهم شعوبية اللي سيلا يبلا في المنكوليلا إلا ينتالم برو نيو ندموتو ممي سألو الناتلة فولو فولو النيل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم نقلت رسالة الإسلام والطعن في عدالتهم وإلغاء فضائلهم عن طريق النيل من العرب يمول بلا في رمنا ولا مكان جتندي سكيلا لصاحب الله يسينيو بولي ما يبولي لي نين anin kan kayitan dina ko sahibolu man ke motilin din walti fisamantiya mai kawo sahibolu ya wala soto man soto kawo bai yalo ni o bayro ron sila ite ka mona ika mona ika mona feje feje ika dino la fo feje ka to sahibol le le dino fo tanin tol bari nyun molu ben ta to sahibol kan directe itata arabol la karolla e ko nyi arabol manke mo kendete arabol jawyatal arabol kono do kiyatal arabol si jawote kere arabol arabol arabol e tanin wulyal dabal dabal ya la arabol la bara tare bela firi men na wala kan jotundi molula min yalon ko wallele nyin dino e kila ma ko e fafuta tamma عليه الصلاة والسلام ولم ولا صحابته كلا لصاحب ولت رضي الله عنه أبو بكر عمر بن عثمان يلو علي بن أبي طالب يلو طلحة بن عبيد الله يلو أبو عبيدة بن الجراح بن معاذ بن جبل يلو أنس بن جابر يلو جاء أنس بن أنس بن مالك يلو جابر بن عبد الله أني تنول صاحب ولو رضي الله عنهم bari ñiŋ moolu niŋ i be wo ke la i ka ko sahibul to ito sahibe to fa o ma fanzo mfisa mante aso to sahibul to ni molla to to ko tangol be kile yalo mo fani yalate sahibul to tolu be talarin talada nani le ila fisa mante folo folo as al asmaul muabbada to men yalon ke sujindi ala tolla abdurrahman abdurrahim abdul khaliq abdul qadir abdul aziz abdul basit abdul bari abdul ilah ani abdallah wallem tol la daraja foloti wo tolu men fana ye sujindi ala la men fanan fortawol fanan beeti walem to fulati abdullahi ani abdurrahman comme honata hadithoto kiilako sallllahu alih wa sallam inna ahabba asma'ikum inda allah abdullahi wa abdurrahman al tolu men yalon ko alaye wala kano katambe tolu beeti walemo abdullahi ani abdurrahman ñine mo tol la daraja foloti daraja fulanñaŋo walem asmaul ambiya annabiyemol to ibrahim nuh saleh musa isa muhammadun sallallahu alayhi wasallam wasallam tol la daraja sabanjaŋo asmau sahaba walem sahibol tol ti itollel fanan tol fisata to kotaŋol bedi ñin to daraja fulol kola tolu daraja sinani jawalem kullu ismin yahmilu manan hasanan to woto nin a tara e koto men futi a koto ñimmo koto ñimmalati tanaman tarajeyo bare toto mi yalon ko a koto man beteya a haramu tale toto <clears throat> nin a ya tara ko a koto kam men fodi walla meyantinne ya tola dankene ya tawhidu ay wala bunda tampon o bunda to don o tobe manyan na lala e tolo siya tale de mina todol fala suntukun nyamo kono jutala kata anin men niŋ wolu munuti naaniŋ men toobe nde si hekatu de nde be koyindirol la man tara tol ma bari ñiŋ moolu soobiyolu kaŋ ñe ko sahibolu tolu eniŋ to koteŋolu be kiliŋ niŋ moo meŋ kontole ko abubakar la to meŋ mu abubakar ti walla umar walla uthman woniŋ joon toobe be kañandi ne man tooña fo ye faniya kila la sahibolu tolu wonin adamadin wala to kota wala kate kanyan na sako nin to sifal jor nyol frank nyol formos nyol per nyol ani menni wal mulunta ani wal te kanyan na ani sunjata nyol te kanyan na ani jutala nyol te kanyan na walanti na biringa nyin uh, eh, wasi sa kun nan komai tan tan jal koto mai abe sirin facebook abe dabal dabal abe bala bala kumo fala miyano kumana mana kumo nyin bundato ala kumo lfo katula nyotulo bunna ngon hakino ko billahi wallahi bidan wala kura wote filibanteyane bidan wanyun kura wote kene na nadu ntamola abukaje ko ku kar abukaje ko abe sasa re atara sasa ta bidan atela sasa jawya ta ed sasa sasate bawo no be mola wo kar ba ka wala ta fan jara aga agalna kon te ku ben dala wonte na kairo ber bidan bidan dun ke ukatara tama yari ngala bidan wala le ngon nyana na shetana kabulo ko sata ya katara kontan na kula le akamera ko ateme men ka wala mkesadi bari mina tol no mane comme nga fa nyamande insha allah be kala fan son programme o lati ale jembira o men lo ale jalo men fay mballa jalo be farala ale jembira o men lo albe fani al tun kan naje iteni nyomolo mballa jembira o mballa barol jijala la be boy mballa biliol fanam be janjan nale mballa mejejol fanam mejanjol mbabe katila la ngala ko yango be boy param do yeti nyeri nyeba ni ngala jalo fara nyeri nye ba bebe kanal fo nye kunna kolde lawd la fo si kunna kol taraje e nye ko sahibol tonin todol man ya jalo dolu na tanye bunda men to konye ko e kamen fo sai wala mu arabu tolu wala tolu men yalon kay ken na banko tolte be siya kan na banko kan e kamen todi je wala mu arabu tolde men fanan ka fu o arabu tol fana mu to jumal kila la sahibol tol ndol ngan na kebal taran na banko kay ka ara e ka sahibol tola abubakar ñol ye to la muhammad ñol arabu to la musahiba to la mu ibra to do zayd ñol ato do mfa mara ñol ye mfa mara me do mfa umar lamu ye jere je do jere mfa mara wala mu umar ti wala mu dhun mfalli wala mu mfa ali amara wala mu amr ñun be arabu to la dinga tanan na kebal kanyin tolula silan dol kana kafa ko ha bantala tolbe na banko kanna subhanallah bantal tol mu to jumal lan ita fala ko sahibe tol be siya kan de adoba te ba fala ko arabu tol be siyari ne adoba te ba fala ko bantala tol be siyari ne baro bantala tol mu to jumal lan sahibol lan mu be to la de ni wo ko yata me yete sita to jube men diate ya to mun diate ye dingo tola suntu kon na ye di dingo tola keno kotola ngalla hajite je ya alala ya marol soke tarambul fulan nyawo min kata idharatu ba'd alfitan allati waqa'at zaman as-sahabati radiyallahu anhum ala khilaf suratiha as-sahihati ath-thabitati fi at-tarikh isaje wo kul min yalon ko dunta sahibul dammal tima fitno iso fitno taye chukuti no kata do sin kamfandi sahibo dol kamma ibari ta falanya sahibul lele yingede ba falanya arabo lele ka arabol e ñin ye lon nanayamo e moɗole la gambianko ɗole mo ako ndol ka arabol men la kumo fa arabol kan sisi fawol wa arabol lele kilala sahiba kalifa sabol be fa ko subhanallah o fawonte toñ o men yewol fawol manke sahibolti de wolumo fitna ɗum kewle ñin soobiyolo e tolle li a fitno fon kurkuru tolle li a kurkuru aɓe o kono o fitnol men o tambita sahibol teme kamen o dimba إكا به فتنة مقتل مقتل الحسين الحسين رضي الله عنه عنهم وأن العرب هم الذين قتلوا ولم في حسين كلا ممر ما عليه الصلاة والسلام إسالة فتنة يمول حكيلو بلندالا إسا ساتا ساتا نيالا ميانو كمانك ونياما فرقا مول كم كمفند أرابولو لكم نين كم كمفند أرابولو كما ين كمفند صاحب الليل كما أبي وكرون ياسيلو الفنان كوني كمن تبي اتهام الصحابة باحتقار شأن بلال رضي الله عنه ولم يكو أرابولو إمام بلال لكو كماني يكو أرابولو يبلال ديالي يكو أرابولو إمام بلال لحسري ساتا يكو أرابولو إمام بلال إمام بلال متمو كماتي جتتا بلال لن ونيم فاني أكمو sai arabo ngamani nyini molu nyini kameno kanyin kuma fatol kamen men kanyin kuma ali alu na juma le tumi ale kila nyi mal tumi sallallahu alaihi wasallam number 1 kato bilal ni arabol men baluta wala kilati ani abubakar nyolo ani uthman nyolo ani ali nyolo ani talha nyolo ani zubair nyolo ani arabu katon sahibolo bilal ni nyun lel baluta radiyallahu anhum ajma'in ni to ko arabole bilal doyale ma kumman ite wala tumi yal momay kila ma tumi ite mare kubala fade ite kuba ite kuba la fa adu mo fi won afrika non ala lon ko bilal ke ta mo fi ngode ko ma to nyaw be nyame nin bilal ye baro men abulata men no makuke no nal men bula wala noma ka fu mo mo fi ngode ko bilal mo fi ngode wote mo kana la kira wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu kila ya lafa sallallahu alaihi wasallam mo'min na baro me kanan di la kira ila dambe wote bula sabani fulanya wa kasilomenta annailu min al-lughati al-arabiyya isi arabu kan isi wo fananna kota ya pocho pocho jutun dala bire ben la arabu kan wala wallahi laftan dala lakati tano la itata ye silo na sila jawba ya nyina fanye folo folo ko ko arabu kan anin dol be kilin man visa kandi wo mo fani al kan wala visa ta nyotila folan nyango e nyi arabu kan arabu kan man kumma yama jentu labban ko kan molo femba je ko arabu karam wo man nafa soto ni kada arabu karani wore ita buka kafende wala nke imam wote ani usazo imaje karani ka tuba karani dole ka kuma fu miyano ko hormantan ya kuma ba e ka kuma fu e be nyina dan ko ni fada arabu karani wala ni ka jutula wallal ke du ni jonko te ye fay ye senya ye kasange fo siti sitifa ye bamman kuden yana ye lande kenato ya salima ya dunda kabro kono wallal ka molla futwal city nin kool dunta ñoto wallel kamolu makoye wol ka ɗo ko men ke banko kan saka sunnamolu hani sojarol la ɗo ko man kummayate banko banko sojar sifa fulala be bulu kene bato sojarola nin kulloto sojarolo kene bato sojarolo lamu nin fani tiyolte mansala fani tiyol kulloto sojarolo lamu molte men yalon ko e nin alaka kullo sutol to anila alabatoyla bugol kono ni dala wosi alay walla kidi keso me ka fay walam duwati anna fani tiyol ka kidi keso men fay wala mo nyin kidi keso di ka men bole la nyin kidi muta muta kidi doko doko doko ma kido doko kono kino doko kolo mamal e ka kam keso men fay bar duwala wala keso buka fo ni wali ya bula dwa kate dan ku jela meno ka duwa nyin ke wala mo wala mo arab karami wonte nin mol dunda nyola ke nyen bor wala le atur karan ko alimma ko e balen nyin fitno sekol al wala le fitno fa niyo ke niyo jutundi arabu kolo mina me wulula o ko garaw baba tale abe me wulula wala min yintiko alqur'ano mi yalan ko alal diyamol maati anin kilani mala hadithul sallallahu alaihi wasallam imina molu jutundi la wala fawla bawo ajita arabu kawlela niya tan dinna ko arabu kaw man kumma ya ya tan dinna ko arabu nin kankoto wala arabu kaw nin kankoto be kile itala fala nyene ko i laftan jutundira amari be lanfe amantara arabu kaŋo fawno made bara arabu kan me ye ko qur'ano jita wole ani hani hadithol ta wole la jutun dira ñin kufulo la alqur'ano ni haditho bar a ye ne ko kalabantewo ye ala ka feere le de kalabantewo anana buka keno tolewo nana buka keno kalabantewo ti bara kalabantewo ka ñamen na ka feere le wato do la la feero le faŋo ka duŋ bara ka ñamen de de yalon yin kalabantol yalon ne ko ni konye ko alqur'anu man kummaya nte dankula ni konye hadithul man ya te dankula nte dankula bari na tanye silala la miyalon ka silo mesiyata nukunta ba fa falanya arabu kaw man important aman ni sai ne ni arabu kaw la silan alqur'anu jita menna aji kaw mengon jita wo kaw nyin na arabu alqur'anu ibe jutu la wala la haditho men nanon asata ta kumo lal kila ya fo kaw la sallallahu alaihi wasallam iben dila wala la bari tanola de niŋ ala sonta kufulanjaŋo a abina ma sibe mo wulu walam ka musilimolu janfandi la diinoo sahayariŋo la miŋ ye mi yanu ko yele keta ila moolu bulu jiilan bada jilin qarnan ithna kar ithna ithra qarn imaje modoli doolu ye dati ka sali la ka kaŋo imaje modoli doolu dati i e ka sali la fula kaŋo la i maŋ je doolu ya a dati i ka sali la bambaraŋ kaŋo la aduŋ moo moo ka sali kaŋ kote na meŋ meŋ ka arabu kaŋo la ite be fambarandi kenseŋo la famboosi kenseŋo aniŋ jimini wulu kenseŋo ite be wolu la i maŋ tara sali la de nko i maŋ karaŋ ite loota i maŋ fa allahu akbar alfatiha ima karan arabu kawra wala alhamdulillahi rabbil alamin fo ka fasari la kawra tentoɓe alay dafewol ɓe maari o duniya ne o lakira ne o i ka wo fo ila wala wanya ma fanto waranteya kan nin kutun kannaya nin hormantaya nin kulombaliya kan alqur'an o jiita kawo men ne iman sonna karanna wala ite ɓe fambatandi kensewol nka iman karan o karande alqur'an o koto ete wala karan bara filita menu ka sali ila kanwola itolea alfiliza ifili baba tale wallahi filitale bari mbadi muslimolu mbadi muslimolu mbadi lalo binna kaca ay ndandi janne uh, kaca bunda labanwo le tutaje wala mu arabu kan wala fisamanteya anala kere kere kolu anin dalilol men nataje wala be kala nakacha lani jawti wala fanan be kala labawti bi idnillahi ta'ala mbi ala danela subhanahu wa ta'ala alama alay manta ben en jerindi toñala en bulandanoma alama alay manta ben en jerindi toña tanola en jamfandala alama alay na dino tanka alama alay na tawhido tanka alama alay na tafundol tanka alaw mari jawlu kamen tabin kamma masibo anin dabar jawlu